yau shekara 438 daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2017 a ci gaba da karatun wannan littafi na na sifa min aflakin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami a musulunci فضيلة الشيخ محمود Misri da ake ma alkunya da abu ammar allah ka ƙara ta rayuwarsa ka sanya mata albarka gama idan makumanta ba a jiya mun fara siffa ta huɗu daga cikin kyawawan ɗabi'un manzan allah siffar ita ce alyaqinu wa tawakkul duk abin da ya taso wa manzon Allah yana da cikakken yaƙini akan Allah zai sa mai hannu idan ya sa abu a gaba baya dogara ga wani sai Allah a jiya mun ji wannan masoyin namu manzon tsira ya kasance shine shugaban masu tawakkali abdullahi ɗan abbas wataran ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ya ce ma ɗaliban da ke gabansa wannan kalma ita ce kalmar da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya faɗa lokacin da aka wurga shi cikin wannan wuta ya kuma ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabban shi wannan kalma suka faɗa lokacin da munafukai suka ce musu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadakum imana Allah ya ce wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil asalin ayar cewa Allah yi alladhina qala lahumun nasu إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا wa ونعم الوكيل Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ya ce munafikai suka ce wa annabi da sauran sahabbai gayyar duniya ta jama'a kafirai ta haɗu don yaƙar ku ku kiyaye su ku ji tsoronsu an gane ku wannan sai ya ƙara wa annabi da waɗanda suke sahabbansa imani wannan aya na nuna imani na ƙaruwa kenan tunda ya ce fazadahum imana wa qalu hafsunan wa ni'mal wakil suka ce Allah ya isan mana kan wannan yaƙi man sa shi wakili ma da haka Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah suka yaƙin a ƙarshe suka koma da ganima mai ɗimbin yawa shine falalar wanda wani mugun abu bai taɓa ɗaya a cikinsu ba wata ba'o Allah abinda Allah ya yarda masu imani su yi watan suka bi wannan abin da zai ja yardar Allah gare su wallahu zu fadlin azim dama Allah ma'abucin falala ne kuma mai girma wani dan don Allah ya nuna mana falalar tawakkali Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ke cewa wanda duk ya dogara ga Allah Allah ya isa masa wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai azarta ta ta inda bai taɓa tsammani ko zato ba wanda duk ya dogara ga Allah jama'a Allah ya isar masa an gane ku saboda tawakkali inna Allah baligu amri Allah mai isar da lamarinsa ne kada ja Allah li kulli shay'in qadara jama'ar musulmi wurare da dama Allah ya magana akan tawakkuli da kuma cewa ibada ce mai girma in kaso karanta waccan sura ta amfani da Allah ke cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqan لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم kaɗai muminai na gaskiya a wurin Allah su ne waɗanda in an ambaci sunan Allah idan an ambaci Allah za su ji ƙasarsu na rorawa saboda tsoro ana karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani su ƙara musu dogaro ga Ubangiji su ne waɗanda suke tsayarwa da Allah sallah suke ba da zakka sannan daga abin da muka azarta su suna ciyarwa saboda Allah Allah ya ce waɗannan su ne munine na haƙiƙanin gaskiya suna da wasu matsayoya da wasu darajoja a wurin ubangijinsu suna da wata irin gafara da arziki na karamci a jiya mun tsaya kan wannan aya da mala ya ce wannan asari na abdullahi dan abbas da ya zama hadisi sahihi ne yana nan a bukhari kitabu tafsirin qur'an lamba hadisi na 4563 malin sai ya ce walamma na biyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi lailatul madinati wa ma'ahu abubakarin lokacin da yayin da manzon Allah ya kasance a daren da zai bar makka ya yi hijira ya koma garin madina a ƙarƙashin umarni da doka ta Allah wa ma'ahu abubakarin tare da shi akwai na abubakar tare suka bar garin makka da ma lokacin da Allah ya ba da umarnin a hijira kowa ya rika shirye-shirye don barin makka a koma madina sai na abubakar ya rika shirye-shirye Annabu sai ya zo ya dafa shi yaya aka yi ya ce umarnin da ka bayar allah ya ce a hijira shi ne limani ke kintsa tafiya sai ce a kai ban da kai kai ka bari sai allah ya min izini za mu tafi tare da kai jama'a kun gane ko duk wanda ka sani cikin sabai a lokacin da shi aka tafi a bakar ko annabi ya rike shi ya a a'a ai kai muna tare a koyaushe kai bari ce an man izinin barin garin kai za mu tafi tare Allahu akbar kala ko falan maktaraba al-mushrikuna min al-ghari bayan annabi da sahabbai sun fita sun kama hanya sai suka isa sai suka fahimci mushrikan quraisha fa gayya guda sun biyo su don su kashe kuma annabi ne da abubakar ma suna biyo su a wani kogo da ake ce magaru saurin sai annabi ya ce ma abubakar mu shiga nan mu koyi mu laɓi an gane ko suna shiga suka laɓi malam yake ce mana yayin da mushirikai suka yi kusa suka yi kaf da wannan garu saurin ɗin ga annabi da abubakar ciki kwanci kala abubakarin sai abubakar ya kalli manzan Allah cikin sirri ya ce masa ya rasulallah ya manzan Allah lau anna ahadahum nazara haka kadamai la'adu tsarana da ɗayan zai kallo ƙasan ƙafarsa, tabbas da ya hango mu manzan Allah ƙara kaka in dai ɗayan su ya kallo ƙasa to zai kogan mu duk suna kan dawakai ne suna dube-dube a dajin wai ina suke ne ashe suna nan cikin rami kusa da kafafun dawakan nasu sai abubakar ya kalli manzan allah ce ko kaga da ɗayan su fa zai duko tabba zai gama manzan allah allahu akbar faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan allah ya ce masa yadda abubakar an gane ku ya Abubakar kai abubakar ma zannuka bisnaini meye zatanka ga mutum biyun da allahu salisuhuma allah ne na ukunsu akwai wanda ya isa jama'a kun gane ku allahu akbar meye zatanka da mutane biyun da ke ɓoye a nan allah ne na uku to ko da zai duko ya gamu ko da za su duko su gamu allah fana tare da ni ɗan allah jama'a in ba zumbiƙe kafiri ɗan wuta ɗan shi'a ba yau ta ja a ce wai mutum ya iya buɗe baki zagi sayid na abubakar wannan ayar hasu sun yarda annabi da abubakar ne matsalar ta faru a kansu don allah ku tsaya ku taya ni tunani kan matsalar nan annabi ya ce masa ma zannuka ya ababakar me ya zatonka abubakar disnaini game da mutane biyan da allahu salisuhuma allah ne na uku allah ga su su biyu allah na tare da su sun zama su uku jama'a yanzu allah na tare da annabi ko bai tare da annabi yana tare da abubakar ko bai tare da abubakar to ya rage naka kai kai ba a san wace tare da kai ba wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na dubu uku da dari shida da hamsin da uku karanta kitabul manafil matattarar bayanai da ke bayani a kan darajojin sayyidina abubakarin da sauran sahabbai imam muslim ya fi da hadisin nan a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da ɗaya faɗa fada'il sahaba Allah ta shirya da mu kun ga tawakkalin annabi ko bai kalli yawan waɗanda suka biyo su ba saboda yana da cikakkiyar dogara ga Allah ka ce ya za ka damu kanta me ya tunanin ka kan mutum biyun da Allah ne na ukunsu ko sun dubo ƙasan sun gamiya za su yi da mu bayan da za su yi da mu me yasa saboda ya dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah kuwa fa huwa hasbuhu wanda bi ya dogara ga Allah Allah ya isa masa Allahu akbar wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama to kun ga malaman musulunci sun ta kai komo wannan kogon da ake ce magaru saurin da annabi ya fake a cikinsa da aka biyo shi da garu shira kogon da manzon Allah ke zuwa da aka fara saukan mai da wahayi ayyuhuma afdal cikin su biyun wanne ne yafi falala da daraja da yawa suka ce kogon da aka fara saukar da wahayi ya fi wancan da annabi ya ɓoye a ciki wa suka ce a'a wanda annabi ya ɓoye a ciki ya fi daraja fiye da wancan da aka fara saukar da wahayi a cikinsa dalili suka ce duk da aka fara annabi wahayi a wancan ko garu hira'in ɗin, ka taɓa jin an faɗi sunan shi a ƙur'ani an gani ba inda Allah ya faɗi shi a ƙur'ani amma wannan garu saurin ɗin, ga shi dai kun ji abin da aka ce izhuma tilghari wannan algar ɗin kogon kogon garu saurin an gani ko إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا جماعة كنغانيكو الله تشير دم kuma ikon Allah duka waɗannan kogunan sai da na je sai da na gansu Allahu akbar akwai wahalar tafiya wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bi hadha du'a manzo Allah yana yawan roƙon Allah da wannan addu'ar gata mu ma mu rika ƙoƙari muna yawaita yi waya kolo za ka ji annabi yana yawan cewa allahumma <clears throat> allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu an gane ko haɗe zuwa ƙarshe asalin watan wannan addu'a manzan allah ya karantar da barra'u ɗan azib ne Allah ya tsara masa yadda an gane ku? barra'u dan azib annabi ya koyar Allah ya tsara masa yadda cewa in ka je kwanciya bacci to san da za ka je kwanta bacci ka kokari ka yi alwala sannan ka kwanta a tsagin jikinka na dama ne sannan sai ka kwanta a tsagin jikin naka da dama sai ka buɗe baki ka ce اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت النبي يقول يا معاذ أبراء أن آزك wannan addu'a yake in za ka kwanta da kai alwalla ka kwanta da tsagin jikinka na dama sannan ka ce ya Allah na sallama raina zuwa gare ka na fawwala al'amari na gare ka na jingina gadon baya na zuwa gare ka don tsoro na azabarka da kuma kwaɗayin da nake da shi zuwa gare ka na rahamaka Allah babu wani wurin da za a gudan ma ba inda za a je a fake daga abarka sai dai in wurinka aka gudu ko aka fake na yi imani da littafinka wanda ka saukar na yi imani da annabinka wanda ka aiko wa bi nabi kallabi arsal annabi ya ce wa barra'u dan aji fa in mutta in ka mutu a wannan kwanciyar mutta alal fitra ka mutu a bisa tsarin yadda annaba da manzanni suke rayuwa suna mutuwa ya annabi ya ce wa mu'abarra ah, dan azib fa da alhunna akhira ma taqul da a addu'o'in da ake yi in an kwanta ba in za a kwanta bacci wannan addu'ar ta zama ita ce ta ƙarshen addu'ar da za ka yi faƙultu sai na ce wa manzan Allah astazkiruhunna bari in maimaita in ambata suka ji na yi daidai daidai amantu bi kallabi an zalta wa bi bi kallabi arsalta sai ya canza da wa bi rasuli kallabi arsal an gane ku alala sai annabi ya ce ni ba haka na koya ma ba kar in ƙara jin ka karanta amantu bi kallabi an anzalta wa bi rasulika ka in ƙara jin ka ce haka wa bi nabiyika alladhi arsalta wannan dai da na koya ma shi za ka rika yi jama'a kun gane ko dan Allah ku ba. annabi bai yadda ya koyar da ga yanda za a yi mai abu ba sahabi ya canza bai yadda ba ya ce la wa bi nabiyika na ce shi za ka ce sai na ga wanda gaba ɗaya salatin da annabi ya kore ya canza gaba ɗaya ba wanda annabi ya yi ba Allah ka tsare jama'ar musulmi kun gane ku da haka kowa ya yi kokari ya rika tsayawa a lafazin da annabi ya koyar da musulmi malam sai ya ce wannan hadisin hadisi ne na watan bukhari da Musulmi. a bukhari hadisi na dubu uku da ɗari shida da hamsin da uku kitab manafi muslim a mun ma bayyana takrizin wa nabi a'a gashi nan ya ce kai wannan hadisin na bukhari ne da muslim ko shine allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu allah na sallama rayuwata gare ka allah ne imani da kai na dogara gare ka allah allah na mai da al'amura na gaba ɗaya zuwa gare ka waka wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari kitabul juma'a lamba hadisi na dubu da ɗari ɗaya da ashirin a muslim kitabu salatin musafirina wa kasriha lamba hadisi na ɗari bakwai da sittin da tara wa kana yusil ummata bitawakkuli manzan Allah kan yi ma al'umman nan tasa wasilci koyaushe da su zama masu dogara ga Allah waya kolo sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi na cewa ga wannan al'ummar tasa law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkuli annabi ya ce da dai ku dinnan za ku rika dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ga Allah la razaqakum wallahi da Allah ya rika azurta ku kama yarzuqu tsaira kama yadda Allah ke azurta tsuntsuwa ta zudo khimasan wacce take wayewar gari cikin ta adan fare ba komai wata ruhu bitanan kuma ta yammata cikin ta koshe da ma kun gani tsuntsuwa ba ruwanta idan ta kwana a nan yau garin Allah na wayewa in ya haske ta tashi firar kawai inda ta ta gabatan za ta je nema ta san Allah na nan kuma zai taimaka mata da ma da za ta iske buhun gero ya fashe tsuguna za ta yi kawai ta in ta ƙoshi tashi za ka yi ke ba za ta ci a tun daga na banza bari mu ɗiba mu je mu aji saboda gobe tsuntsuwa ba ta haka amma ɗan adam yau in ya je wata kasuwa ya daga kayan masarufi da arhafiya da garinsu yanda ya saba siya ba zai siya haka ba sai ya ciwo da yawa ya aje saboda gobe tsuntsaye ba su haka to da zukatan mutane za su zama irin yadda zukatan tsuntsaye suke Allah da ya rika azarta mu kamar yadda yake ma tsuntsaye da suke wayewar gari cikin su ba komai da yamma kuma sun ƙoshi a nan kuma inda suka saba kwana suka kwana in garin Allah ya waye ko tunanin inda suka jiya suka samu abinci ba sa yi jama'a ta kwana a nan yau ta yi nan haka ta samu buhun gero ya fashe ta ci ta ƙoshi idan dare ta dawo ta kwana idan garin allah ya waye ba abin da ya shafe ta da cewa ta ƙara binna in nan fuskarta ta kaɗa nan za ta yi kawai nan ɗin mata san akwai ubangiji ubangijin da ya ba ta jiya a can da ta bi yau yana nan a nan inda za ta bi ta kuma san zai ba ta saboda ne saboda cikakkiyar dogara da tsuntsaye suke ga allah wannan hadisin sahihi ne Al'imamu ahmad ya rawaito sa da imamu tirmidhi albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihul jami'u sagir lamba hadisi na 5254 wa akhiran wa akbara aidan banza Allah ya ƙara zai ba da labari kuma anna tawakkula shi dogara da Allah ya faɗul abda inda nafi fesuwari yana kiyaye bawa lokacin da za a yi bushi cikin ƙaho Kofi Suri. an gane ku san da za a hura ƙaho idan bawa a duniya ya zama mai dogara ga Allah to sai tawakkalin da ya zama mai shi a duniya ya zo ya kiyaye shi daga wannan tashin hankalin na busa ƙaho da za a yi jama'a kun gane Allahu akbar قال رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzon Allah ya ce kaifa an am yaya za a yi in saki jiki rika morewa ina jin daɗi ina sharholiya ina more ni'imomin rayuwa yaushe zan saki biki in rika haka wa sahibul ƙarni, bayan mala'ikan da zai busa ƙaho ka ƙamal kamal ya kafa ƙaho a bakin shi haka wasa ma'al izna yana sauraron a bashi izinin ya hura mata yi umar bin nafi yana sauraron yaushe za a yi mai umarni ya busa kafan fayan fuku ya hura ba ruwanci da ma ku ba zaman nan da muke fa mala'ikan da zai busa kaho duk duniya a mutu tun tilfa annabi ya ce ya sa kafan a baki haka kawai gina yake a bashi digiri a ce hura tut kawai da ya hura shi kenan duk wani abin da ke da rai a jikinsa da ya hura ce ya mutu da ma kun gane da shi da sauran wasu halittu waɗanda za ka ga nan da Allah ya guda bakwai su a lokacin ba za su mutu ba an gane ku sai daga baya su kuma Allah zai karɓe nasu rayuka Allahu akbar to jama'a sun gani yanzu wai mala'ika ya sa kaho ba wai ba mala'ika da zai hura kaho ya sa kahon fa kawai yana jira a ce hura amma bibiyan da wani ya dage gidirin gidan da yake gina jama'a kun gani halaran da ka shiga gidan ranar za a hura kahon kaga dillis sati ya kwanci kaya ya kwanci komai ya lalace ma amma dan adam sam annabi ya ce wani ni'ima zan saki jiki ina morewa da ita wani daɗi zan saki jiki in rika ji bayan mala'ikan da zai hura kahotun ya kafa a bakinsa jera kawai ke a ce mai hura ya maza ya hura fakana zalika faƙula ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ala nabi sallallahu da annabi ya faɗi wannan magana abin zai sai nauyi ya damu sahabban annabi hankalin kowa ya tashi kowa ya rikici to kun gani ko ta nan za ka gane bambanci tsakaninmu da su su daga faɗi magana ce nauyi hankalin kowa ya tashi kowa ya rikici mu nan gashi na faɗa kowa hankalin shi kwance in kai magana za a ce abu ba sabai bane gaskiya ne mu ba sabai bane oh allahu akbar faƙala da annabi ya ga hankalinsu gaba ɗaya ya tashi magana ta musu nauyi kowa ya damu sai annabi ya ce masa abban ƙolo na ga hankalinku ya tashi to duk wannan ƙahon da ya kafa a baki zai hura ku kwantar da hankalin ku rika cewa ne allahu wa ni'mal wakil alallahi ta tawakkalna ku rika cewa Allah ya isa mana madalla da sa shi a matsayin wakili kai ga Allah kawai muka dogara da haka in ma zai hura man da ya dogara ga Allah mun san ba mu da matsala tunda muna cikin inuwar Allah Allahu akbar wannan hadisin sahihi ne yana nan cikin musnad na al imamu Ahmad Imamu Tirmidhi ma ya ruwaito sa Albani a sahihul Jami' as ya tabbatar da ingancinsa lamba hadisi na dubu hudu da ɗari biyar da tasa'in da wa akbar aidan a wa yaktimu nabi sallallahu alaihi wasallam lama an gane ko albushraya manzo Allah ya rufe mana albushiri da yake mana bi an yukhbira annabi ya bada labarin anna tawakkula ja'alahu Allah sababan lidkhuli سبعين ألفا الجنة بغير حساب ولا عذاب جماعة من ذا الله يرفي من دق البشر اللي يكي منا a wannan karatun duk albishirin manzan Allah da ke karatun nan to annabi ya rufe mana wannan albishir ɗin da yake ta mana da ya ce lallai shi tawakkali Allah ya sanya shi ya zama sababi ga bayi na shigar mutane dubu saba'in aljanna a ranar kiyama babu wani hisabi ballantana a ce za a yi azaba kama fi sahihaini kamar da yanda hadisi ya zo a bukhari da muslim annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kala lallai manzon allah ya ce fi akhirin hadisi a ƙarshen hadisin da za mu kawo ne annabi ya ce gashi asalin hadisin yana bukhari da muslim kuma hadisin abdullahi ɗan abbas ne ya ce manzo allah ya ce allah ya mun majigin al'ummomin da suka gabata an gane ku irin yadda za a kwashe a filin alkiyama to allah ya mun majigi din na ga yadda al'ummomi za su kasance sai na ga allah ya sanya wani annabi an gane ku an gane ko da wasu annabawa guda biyu faja'alan nabiyu wan nabiyani yamurruna sai ga annabi guda daya da wasu annabawa guda biyu sun zo za su wuce ma'ahumur rahaku tare da su a duniya waɗanda suka yi imani da su gaba ɗaya ba su kai mutum goma ba wani annabin naga daga shi ke 'yan jama'ar da ba su kai mutum goma ba ga wasu annaba guda biyu su ma waɗanda suka yi imani da su dukansu duk jama'ar ba su mutum goma ba jama'a kun gane ko wannan biyu sai ga wani annabin ya taho allah na nuna mun filin kiyama Laita ma'ahu ahadun shi duk duniya sanda allah ya aiko shi ba wanda ya yarda da shi ba mai sauraron karatun shi ba mai jin wa'azinsa ko matar shi ba ta yarda da shi ba duk ƴaƴan shi ba wanda ya yi imani jama'a kun gane annabi ya ce hatta rufi ali sawadun abin. har sai da Allah ya bujuro min da tarin wasu jama'a masu yawan gaske faƙultu ni andan muhammad sai na ce ma haza ummati an gane ku sai na ce hanya wannan ko al'umma ta ce ta kila sai aka ce mai bal a'a wannan ai ba al'ummar ka bace haza musa wa qaumuhu ai wannan annabi musa ne da yasa da suka yi imani da shi wannan yana nuna mana a annabawa annabi musa na da yawan mabiya yana da waɗanda suka yi imani da shi sai yawa an gane ko annabi ya ga jama'a tududu na tahowa sai ya ce wannan hanya wannan kuma al'umma ta bace sai aka ce a'a haza musa wa qaumu wannan ai annabi musa ne da gayyarsa da suka yi imani da shi ilanzur ila al-ufuqi sai aka ce wa annabi kalli wannan sasannin nan kalli nan ka gani sasannin nan na kiyama fa idza sawad sai naga tarin wani tukukin tarin jama'a ga nan iya kallo ba iyaka yamla'ul ufuka yawan su bangaren da na kalla sun matsare shi fam saboda yawa kun makila ne ce aka ce mun to ba nan da ka kalla ba wanzur ha kalli kuma can gefen wa ha da can gefen fi afaqi sama'i a bangarorin watan sama Fa'iza sawadu sai na hangi wani tarin jama'a tududu mala al babu wani bangare na sasanni na lahira da banga jama'a tukudu sun ci ko suna tahowa ba kila ce aka ce hazihi ummatuka to wannan taron al'ummar kace kenan an gane ku waya da kulul gannata min ha'ula'i saba'una alfan da gairi hisabin wala azabin a cikinsu akwai mutum dubu saba'in da Allah zai ba su damar shiga aljanna babu misali bare azaba an gane ku Allah Allah ka tausaya mana Allah ka samu a cikin da ma kun gane ku thumma dakala manzo Allah ya shiga gida walam yubayyin lahu bai bayyana masahabbai suwaye waɗannan mutanen ba fa afadal qaumu mutane suka rika sa kansu cikin tattaunawar muna ganin 'ya'yan da aka haifa ne a musulunci ba su taɓa yin kafirci ba ko shirka wasu suka ce a'a cikinmu ne za a samu mutum dubu saba'in nan wasu suka ce a'a waɗanda dai suka ga annabi cikinsu ne za a zaɓa wasu suka ce a'a waɗanda suka yi imani da shi ne ba su taɓa ganin shi ba jama'a haka dai sahabbai bayan shiga annabi gida suka yi ta tattaunawa a tsakaninsu wannan ya ce ina ganin ɓangaren jama'a kaza ne wannan ya ce ɓangaren jama'a kaza ne wani ya ce cikin malamai ne wani ya ce cikin limamai ne wani ya ce na'ibai ne wasu ladanai kowa dai da irin tunanai ce haka ana ta tattaunawa jama'ar musulmi kun gane ko Wakalu suka ce nahnu aman amanna billahi kun ga mu ne fa muka fara yin imani da Allah wata ba'ana rasulahu mu muka fara bin manzan Allah da Allah ya aiko fananuhum mu ne waɗannan mutum dubu saba'in da Allah zai sa a aljanna ba hisabi ba ikadi au ko kuma sai wasu ka ce ko dai auladuna ko dai 'ya'yanmu da muka haifa ne na wulidu fil islam waɗanda aka haife su a musulunci ba su taɓa shirka ba ko kafirci fa inna wulidna fil jahiliya in kun kalle mu mutun a jahiliya aka haife mu an gane dan shirkan nan dai an taba ta wasu a cikin mu dan kafircin nan wasu sun yi ya shan giyan nan an dan taba an gane ko da abubuwa dai ga sunan an dan yi fa a jahiliya fa balagan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa labarin tattaunawa wannan nasu sai ta iske annabi fakaraja sai ya fito da gaggawa faƙala sai annabi ya ce kuna son ku gane mutum dubu saba'in nan ko suwaye su ya ce humul ladina la yastarquna wala yatatayyaruna wala yaftawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda in ba su da lafiya ƙarfin imanin su ya kai ga ba sa neman ai musu magani sannan ba sa camfe-camfe ba sa yin lalas an san lalas ko sa eh, yin lana a sa karfe a wuta idan shawara ta damu mutum sai karfen yi jajja wur sai a ɗauko shi kawai sai a an gane ko yana magani sosai amma daga baya manzan Allah ya hana yinsa Wa'ala ala waɗannan mutane su ne waɗanda tsakaninsu da ubangijinsu ya tawakkaluna suna dogaro ga Allah koyaushe fakala ukashatu bin mihsanin sai wani cikin sahabbai nan take mai suna ukashatu kana iya makaulatan shadda ukashatu kana iya karanta kaulatan din ba shadda ukashatu duk yanda ka faɗa yayi sai ukashatu dan nisan ya ce aminhum ana ya rasulallahi ya manzan Allah ina roƙonka dan Allah yi min addu'a Allah ya sa ni cikin su kana ganin ina cikinsu su ya manzon Allah kala na'am annabi addu'a ce yace kwarai Allah ya ce min ya sa ka cikin su kana cikin waɗannan mutane dubu saba'in ɗin faƙama akaru sai wani mutum ya zabi da shi ma ya miki faƙala ya ce aminhum ana ya rasulallah ni ma roƙon min Allah ina cikin su Allah ka sa Allah ka sa ni cikin su ina cikin nasu ya manzon Allah ala sai annabi yace saba aka biha ukashatu ai ukashatu ya riga ka samun shiga bai eh, kai hakuri dan in an ce kai ma kana cikin wani zai miƙe wani zai miƙe to sai ta kare a zamanin bayan wannan falala ce ta Allah da ya ma al'umma ta gaba daya jama'ar musulmi wannan matsayin ba a sahabbai kaɗai annabi ya aji su ba har a tashi duniya wanda ya siffanta da waɗannan siffofi idan Allah ya ga dama zai iya tashi Allah ka samu ciki hmm. amma yanzu wani yana ganin ka a gaskiya mu ba mutu wani yana na yana ganin shi baya ciki to in Allah so mu muna fatan muna cikin waɗannan mutane dubu saba'in ne Allah ka tsare wannan hadisin na bukhari ne da muslim a bukhari lamba hadisi na dubu biyar da ɗari bakwai da biyar karanta kitabu tsibbi ya zo a muslim wannan hadisin imam muslim ya fi da shi lamba hadisi na ɗari biyu da ashirin a kitabun iman allahu akbar wa allama nan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أن الأخذ بالأسباب لا la ya fi tawakkul jama'a ɗaukar mataki na kauce ma wata matsala da ake ganin za ta iya samu za ta iya samun ka da cutarwa ɗaukar mataki akan kar ta same ka baya sukar imani game da tawakkalin bawa jama'a shine al'aqdu bil asbab watan kai da abin da zai zama sababi na kauce ma wata matsala da za ka cutar da kai to don kana ɗaukar mataki kan wani abu da in ya zo ba zai iya cutar da kai ba baya sukar tawakkalinka wannan baya nuna ba ka da tawakkali da ma kun gani abin nufi da ma yin ɗaya mu bai da lafiya ya sha magani don ka sha magani baya nuna kai ba ka da tawakkali da ma kun gane ko Allah ta shiryar da mu fa huwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lailatul hijra dan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a daren da ya bar garin maka zai hijira ya koma madina yaftabi'u min al-mushrikina sai ya shige rami ya rika boye wa mushrikai filgar a cikin rami wannan garu saurin din ko wa kana min al-mumkin ai zai yiwu ga annabi an ya tsira a mamahu a gaban su ya ci gaba da tafiyar da gaya ra'ayi a yi kama me yasa ya ɓoye an aklu ne asbabi ɗaukar mataki ne don kare kai daga a cutar da kai an gane ko sai mala yake cewa watan wakana min al-mumkin an yasira mamahu fi wadhin nahar ai zai yi ga manzan Allah da rana tsaka ya kama hanya su ya ce zai tafi madina an gane a lokacin da gari ya waye warewaki lakin nahu rada an yi alliman ummata sai dai annabi ya yi nufin wannan ɓoyewar da ya yi jama'a ɓoyewar da annabi suka yi da arami shi da abubakar ya nuna ba su dogara da allah ba ke nan ah, wannan al'akudu ne bil asbab to sai dai annabi abin da ya sa ya ɗan ɓoye ɗin shi da abubakar dama annabi ya yi nufin watan karantar da al'ummarsa ne sanar da al'ummarsa annal akza bil asbabi ruko ɗaukar mataki na kauce ma wani abu da kake ganin zai iya cutar da kai la ya dahu fi tawakkulil Ba baya suka a tawakkalin bawa wa annal budda an yi akuza bi tilkal asbab kuma bawa lallai ne ba makawa ya rika ɗaukar mataki na riƙo da abin da zai taimaka mai wurin kaucewa matsala don karta su ma ilmihi tare da ilimin da yake da shi wa tare da yaqinin da yake da shi fi annal asbaba wahdaha wannan mataki da ka ɗauka shi kaɗai la tanfa'u ba zai iya ma amfanin komai ba wala tadurru ba zai kuma iya cutar da kai ba illa bi amri illa bi amri musabbibil asbab sai da lamarin Allah mai sabbaba al'amura jama'a ko da a ce mutum ya ɗau mataki na ba shi kariya an gane ko to fa wannan matakin da ka ɗauka ba zai iya amfani ba sai inda sa hannun Allah da ke sabbaba al'amura Allahu akbar jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka lizalika jama'a wannan yasa lamma a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da wani mutum ya zo fadar manzan Allah an gane ko wa kala lahu sai mutumin ya dira akan rakumin shi kawai ya shigo gaban annabi sai ya ce wa annabi a filuha wa a tawakkal manzala ya daure ta in dogara ga Allah ne au ha wa a tawakkal, ko ba ta haka ban daure ba in dai dogara ga Allah kun ko gane magana jama'a da zuwa kawai sai da akan raƙumi ya ce ya rasulallahi in kama a bata in daure in dogara ga Allah ko ko in batta ba daure in dogara ga Allah zai tsare min ita faƙala da hu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah ya ce masa a a a filha kama ta ɗauri wa tawakkal sannan ka zo ka ce min ka dogara ga Allah jama'a kun gani ta bahaushe waya ce ta Allah kiwo ya fi Allah na nan ta wannan karatun daga maguzanci ne ko daga wani gari ya zo mana ogo an gane ku kai dai ɗaukar mataki ka dogara ga Allah wannan abin da musulunci ya zo mana da shi ke jama'a kun gani kamar yadda za ka ga yanzu wani kawai haka nan sai ya taho masallaci daidai da makullin babur ɗin shi ma yana da kawai sai ya shigo masallaci an yi magana ce kai da Allah Allah zai tsari ko na kulle in Allah ya sa za a sace sai an sace Allah ga fita malam kulle ka sa kwaɗo a ƙasa da ƙafar sai ka zo ka ce mana Allah zai tsari jama'a kun gane ko sai ya gama ta ta yi canya kayanta masu tsada da aka wanke a tsakar gida da daddare bayan yara na tsallaka suna fata an gane ku? idan an magana sai cewa ai Allah ji tsari eh Allah ji tsari amma kwashe ki sa a in garin Allah ya waye ki ƙara fito da su ki shan jama'a kun gane ku? kuna kallon ɗazun ake gaya mun yaran unguwan nan sace-sacen nan ba su daina yin shi ba ko ba za su daina gama kun gane ku. ɗazin nan bayan asuba mun tashi karatu a wurin nan wala mota ce wani ya zo da ita jiya ya yi fakin a can saman nan gaba ɗaya yara kawai sai suka zo suka ɗaga ta suka kwance tayoyin suka sa dutse suka mai da ita kai mutum kawai ya fito da safe zai tada mota kawai da ya haka sai hango ba yi kawai sai mota na kan dutse yau yau din na a unguwan nan jama'a kun gane ku Allah Allah Allah ka shirya mana da waɗannan yara waɗannan yara da ke abin nan Allah ka shirya mana da su ka buɗe mota ka ɗauke batirin mota jama'a ta sa dutse ta aje mota a kai su kwanta ta su da gida, ya Allah ka tausaya mana yaran nan jinin mu ɗan uwan mu garin mu ɗaya da su Allah ƴaƴan musulmi ne da ma ba ɗan arnan da zai shigo unguwan nan ya zo ya wannan abu ba shi kuma yaran unguwan nan da su ake haɗa kai ana abin ko ma ka ce galibi su suke yi da rana ga su za ka gan ba za ka san su suke yi ba to Allah ka tausaya mana Allah ka shirya mana da yaran Allah ka shirya mana da yaran ya ubangiji a iliminka na gaibu idan baka shirya shiryar da su ba ya Allah ka kawo dalilin raba su da garin nan ya Allah ka kawo dalilin raba su da garin nan Allah ka mai da su garuruwan arna fitik su koma can cikin su zauna ya Allah idan baka kaddara musu haka ba Allah ka tausaya mana Allah ko dai ka kashe su don a huta ko kuma Allah ka haukata su haukar da ba za su iya sata waɗannan addu'o'i fiye da muka fara nema musu shiriyar Allah kuma duka waɗannan addu'o'i Allah zai iya karɓar su mun fi son Allah ka karɓa mana ta ka shiryar da su in ba masu shirya ba ne Allah ta karɓi ɗayan sauran addu'o'in wa ma zalika alallahi bi azim, kuma ba wani abu ne a wurin Allah jama'a kun gane ko wannan hadisin hadisi ne kyakkyawa Alimamu imamu ya ruwaito sa albaniya hassana ku a sahihul jami'u sagir lamba hadisi na dubu da sittin da takwas mala yake cewa fallahun marzukuna ni'matar tawakkul Allah ka azurta mu ni'imar dogara gare ka lina kuna ma'a saba'ina alfan alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab Allah muna ka azarta mu ni'imar tawakkali gare ka dan mu zama tare da mutanen nan dubu saba'in waɗanda a ƙiyama za ka ba su damar shiga aljanna babu wata magana hisabi na wata azaba Allah ka shirya da mu siffa ta biyar daga cikin siffofi na kyawawan ɗabi'un manzan Allah na shi ne al'ihsan ɗabi'ar yin goma ta arziki ga jama'a jama'a kun gani annabi yana da kyautatawa halitta annabi yana da ihsani yana da yin goma ta arziki ga al'umma an gane ko wannan shi ne ihsan kyautatawa yin goma ta arziki wa’i za ta kallon na ihsan idan muka ce za mu magana akan kyautatawa irin na manzon Allah fala nastati'u annan nansa abadan sayyidal muhsinina ba zai yi a ce mu manta da shugaban masu kyautatawa ba wa imamal muttaqina ba zai taɓa yiwuwa mu manta da shugaban masu tsoron Allah ba waye shi Muhammadu bin Abdullahi alaihi afdalus salati wassalami waye shugaban masu kyautatawa waye shugaban masu tsoron Allah shi ne Muhammad dan Abdullahi farin jakada mafificin salati da amincin Allah ya tabbata a kansa ko allabi balagal manzila wanda ya kai matsayin da ake so wanda ya kai matsayin da ake so a kai an gane ko wal makanatal uliya ya kai wani wuri da ya fi kowane wuri ɗaukaka an gane ko fil na wurin kyautatawa wa ausa hu bi tilkal manzilatil aliya yema al'ummaci yema al'ummarsa wasilci game da wannan matsayi maɗaukaki a cikin matakai ko martabobi na imani martabobi na addini al-islamu al-imanu al-ihsanu mala yace lamma sa'ala jibrilu alaihi salatu wa wassalam nabiyana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil ihsan yayin da mala'ika jibril ya tambayi annabi mu annabi muhammad game da menene al-ihsanu kala sai annabi ya ce ma jibril sallallahu alaihi wa alihi sallama alaihi salatu wa salam jama'a kun ga inda inda annabi ya fi mala'ika ilimi ko jama'a kun gani jibrilu da kai zuwa yake yana tambaya annabi na bashi amsa Allahu akbar kai in ba annabi Muhammadu wa Aisha annabi Muhammadu ne kai wannan ilimin jibrilu ya zo mai tambaya ce ina tambaya ne ya rasulullahi me ya tambaya ka me Allah ke nufi da al-ihsan Allahu akbar bari ku an ansa daga bakin farin jakada eh, angon hadiza da angon hadiza da Aisha ce anna anta abudallaha annabi ya ce wa jibril abin da ake nufi da ihsani kuma ku ji ikon Allah shi ke zuwa wa annabi da wahayi ba amma ya ce abin da ake nufi da al shi shine ka bauta wa Allah ka annaka tarawa kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu kai in baka ganin shi fa innahu yaraka ka sami yaqini shi yana ganin wannan hadisin mun karanta shi a baya mun yi jawabi a kansa na bukhari ne da muslim a bukhari hadisi na hamsin kitabul iman a muslim hadisi na tara kitabul iman an gane ko wa waddaha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya fito da bayani fili warewaki annallaha katabal ihsana fi kulli shay Allah ya wajabta ma bayi kyautatawa a cikin kowane abu faƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a manzon Allah ya ce inna Allah katabal ihsana ala kulli shay Allah ya fallanta wa bayi kyautatawa akan komai faƙala sallallahu alaihi wa alihi sallama fa idza qataltum idan har za ku kashe wani abu mutum ne ya zina da aurensa an gane ko kawo mutum ne ya kashe wani za a kashe shi fa ahsinul qitla ku kyautata kisar da za su yi masa jama'a kun gane ko wa idza dhabhtum kun ga ko maciji ne za ka kashe in ya sare ka ku kyautata cinnaka in ya cije ka ka kyautata wurin kashe ko nama ka kyautata jama'a kun gane kyautatawa shi ne ka kace shi kawai an gane ku ba wai ka ɗebo fetur ka zuba mai baka cinna mai wuta wannan baka kyautata ba wurin kashe shi jama'a kun gane ku Allah ka shigar da mu muna yara haka arna lokacin a nan famfan ba muke zuwa kallonsu su da kirsimeti arna jama'a idan za su ina irin wayar da da ake kewaye firamare da ita to sai su sa karfe guda hudu sai su kewaye wannan su kewaye karafan da wannan wayar kasan tsawon ta yafi tsawon mutum to karafa kuma suka sa sai su tare ice a cikin su sa fita. kawai sai su dan ja daga baya sai su wurga a shana kawai sai futa fa Ga shi kana kallo wallahi haka za su kama dan bursuru su daura kafafun kawai su ɗaga sama su matsa ku sai su wurga shi da rai ya ta ihu duk in wutar ta cinye igiyar da ka ɗaura kafa kana kallon shi ya tashi ya nan ya nan kuma muna yara ne lokacin muke kallon wannan shirma in yanzu ne me zai kai ka kallo jama'a a haka binsirin na jin yana iya motsi za ga ya kwanta daga nan sai ka biya pus ya fashi shi kenan jama'a idan suka gama binsirai haka sai suka gama yi mabunsirai haka sai kuma su rika fito da kaji da wuka zabjegiya kawai haka za su rike kan zakara duk sai su kiri siyar a zo da wani duk sai a kiri hayar da sauki eh gaskiya da sauki gaskiya da sauki ai ba mu yin azaba da wuta sai ubangiji wuta Allah bai yarda ba an gane ko Allahu akbar jama'a kun ga musulunci ko musulunci ne ya zo mana da kyautata da abinda za mu yi mu rika kyautata jama'a ya ku mata ko miya za ku yi ku rika kyautata to me yana ƙarya kuma an ce a kan komai ko miya ce a tsaya a kyautata bai daɗi jama'a ka ku tsaya ko ku tsaya to kar ku rika kyautatawa yin biya. yanzu nan gashi hadisi ya ce mana inna allaha kataba al-insana ala ita ba kulli kulliya bace ba ta shiga ciki ba ha wani sunan wata barcin kuma ya wata biya in ta ganta Allah kyauta da Allah ku rika ta abinci daɗi hmm, yana da kyau wannan sai manzan Allah ya ce fa'iza da bahtu idan dabbar da ya halatta a yanka a tunamanta ne idan har za ku yanka fa'ahnu zibha ku kyautata yanka ta bin don haka a wurin yanka a tsarin musulunci yana da kyau masu kai kaji kasuwa a yanka musu da waɗanda suke kai kaji a yanka musu ranar sallah wurin yaran da suke figa kaji wallahi tallahi ku gaya musu da an yanka kaza tun wannan motsin da suke sai su ɗauke ta kawai su warga cikin ruwan zafi ko mahauci da ya an yanka rago kawai sai ya jawo shi kawai ya fara fiɗarsa ai wannan ne masu mai littafin kira babu zabi babu zabi babu babu zakati babu zakati da zan ba da zabi ba cikin ibnu ashir ko ibnu rushd yake cewa mutane su kiyaye kansu gama idan aka yanka rago da yanka shi ana son a kwance mai kafa a bashi ya ta wannan ya ta buge-buge saboda ran shi ya fitar mai a yanda zai gida amma lokacin da aka ɗaura kafar da ƙarfi an yanka shi ɗin amma za ku ga yana ta ƙoƙarin ya miƙe ƙafa don ya samu saukin ran shi ya fita a yanda yake so amma an ɗaura kafar da kyau ya ta yunkuri ya ta yunkuri da shi an ɗan ɗaura kafa amma ana son da an yi yankan sai a yi maza a kwance igiya za ku ga yana juyawa nan ya miƙe kafar haka ya ta miƙe miƙe a irin haka yana yi ƙoƙarin yin yadda zai fi daɗi ne ran shi fita ya ƙara fita to abu mafi haɗari shi ne ana yanka shi sai ka ga wani mahauci ya ja kawai sai fara fita. shi ne mai littafin can yake cewa to za fa iya samun matsala idan zafin fiɗa ce ta ƙarasa fitar nan nashi to an aka ci an ci mushi an dai yanka rai bai fita ba amma ana fara fiɗa ta wata zafin ce gaba to idan wannan zafin ne ya ƙara su fitar ran to yanzu fa an samu matsala an aka ci an ci mushi dan fita ce ta kashe shi bayan kan da aka nema kaza da aka yanka da yanka ta an gagarwa an tafasa ruwa ana yanka ta tun tana nan buje-bujen kawai sai da sun ɗauka sun wurga ta a ruwan zafi idan wannan zafin ne ya ƙara sufur da ran bayan kan ba to wannan ka zafin an ci an ci mushi idan inji to wanda a kasashen tura ke allah kyau ba. akwai inji na fige kaza sai a bari sai ta gama mutuwa sai a sa ma inji ya fige ta a to wannan tura ake mu kuma a musulunci yanka muke da kanmu Allah ya kyauta wa alaikum salam a ba zai yi ba wannan motsin ba ragowar rai ba ne a jikinsa a ɗabi'a ne kamar ke yanzu akwai yanzu ruwa kamar ki aje ruwa a leda za ki ga wani lokaci kawai leda tana ɗan motsi kun gani asali ruwan da yake ya rabu a jikin tsoka dalilin ta ne naman za a ga kamar yana ɗan motsa a haka da za a tsotse ruwan a ban nama ba zai motsa ba jama'a an gane ko sai annabi ya ce wal yuhidda ahadakum ahadukum shafaratahu ɗayan kuɗin zai yanka dabba lallai ya wasa wukar da zai yanka dabba da shi ya wasa shi da kyauta wasu kuma jama'a in za a wasa wuka ba a yi a gaban dabba da za a yanka zagawa kake can ka koɗa ta ka wasa ta da kyau jama'ar musulmi kada musulmi ya zo yanka dabba da wukar da ba ta da kai. ba ka kyautata ba za ka wahalar da ita za a ga mutum ya sa wuka gigi-gigi sai ka ga abin ya ƙi yankuwa da aka sai a ce kai to tsaya sai kiya kuma bai iya washe wuka ba wata wuka iyawa ne ya ƙara dawa ya ɗora cikin cikin ta wani bawan allah wai da yanka ya yanka ya ga kai wannan fa wuka ta ƙi yanka da kyau da kawai ya riko wuyan kazan da tsago sama me yasa wani sa hakuri ya dace kuma yake aka ci wani malamin mu ce ba mu labari an danna agwagwa an yanka ana yanka ta shi kenan. jirjiyoyin sun katse an yanka ta da kyau to irin yadda aka ce nan kar a bata a ɗaure a bata yadda ranta zai fita cikin masauki ana aje ta gefe tana fata fata ai jama'a kamun a ankara sai tafiya take yi kamun ankara kawai ta rika haka kawai ce ta tashi sama aka kozi ta a guje ana cewa algasma ya ce ku batta ba dai ta yanku ba eh a bita ɗin duk inda za ta isa rai na fita za ta faru An an kai tabin ta je ta bugi wani bango ta faɗo kawai sai laga ran ya fita aka dauko ta yanzu a ce ce ku bige me zai hana ci Allah ya kyauta jama'a annabi ya ce a wasu wuka da kyau wal yurih zabi hasan wurin yankan mutum ya hutar da abin da zai yanka duk abin da za ka yi wanda zai sa a hutar da ita ka yi ƙoƙari kai shi sa ake son watan dabbar da za a yi layya da ita ake son gab da lokacin layyar kar a yadda ya zan dusa da harawa ba ta gaban koyaushe zama akwai ruwa a gaban duk abin da za ta ci ta ji daɗi wanda za a hutar da ita ai mata Allah ka shigar da wannan hadisi sahihi ne yana nan a muslim lamba hadisi na dubu da ɗari tara da hamsin da biyar kitabu saidi wan zaba'i wa ma min alhaywana matattarar bayanai akan harkar farauta da kuma yanka da ake ma dabbobi shine azzaba'i an gane ku a littafi in kaga babu zakati da zan to babin yanka kenan amma babu zakati da zayu to zakka da ake yi ta kuɗi an gane ko wa ma kalu da dabbar da ya halatta a kina manta min alhaiwana na dabbobi na ni'ima da Allah ya mana to jama'a sai a tsaya nan karatu kuma sai na gaba ina ne cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum masu